ci gaba da wasannin English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ake yi a kasar Ingila a wasannin da ya ka buga jiya laraba 21 ga watan Satumba na shekara 2016 kungiyar kwallon kafa ta Northampton ta sha ta ji hannun Manchester United da shi uku da ɗaya yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City ta lallasa Fulham da ci biyu da ɗaya a gidan Fulham ɗin. Queen's Park Rangers ma bata ji da daɗi ba a hannun sandala inda Sunderland ta bi ta har gida ta sha ta biyu da ɗaya. Southampton ta samu nasara akan Crystal Palace da ci biyu da babu. Wan City ita ma ta sha kashi a hannun Manchester City da ci biyu da ɗaya. West Ham United ta samu nasara akan Accrington da ci ɗaya mai ban haushi yayin da Stoke City ita ma ta sha kashi a gida hannu Hull City da ci biyu da ɗaya. Tottenham kuwa ta lallasa Gillingham ne da ci biyar da babu. Bayan kammala wannan wasa na English Football League an haɗa wasannin zagaye na hudu mai taken round of 16 inda ƙungiyoyi guda 16 za su fafata kamar haka Southampton za su kara ne da kungiyar ƙwallon kafa ta Sunderland yayin da Newcastle United za su karbi bakuncin Crystal. Leeds United kuwa za su buga ne da Norwich yayin da Crystal City za su karbi bakuncin Hull City. Liverpool kuwa za su canjare ne da Tottenham yayin da Arsenal za su buga da Reading. Manchester United ko za ta karbi bakuncin Manchester City ne wasan da ya ɗauke hankalin mutane a wannan sati. West Ham United kuwa za su buga ne da Chelsea. za a yi wayannan wasanni ranar 25 ga watan oktoba zuwa 20 da kuma 26 ga watan oktoba na shekarar nan da muke ciki shi ko dan wasan baya na Manchester United Luka ya nuna rashin jin daɗinsa ne ga mai horar da su Jose Mourinho inda bayan sati guda da ta wuce Jose Mourinho yake zargin dan wasan bisa sakaci wajen wasan da Manchester ta buga da Watford a gasar Premier League wanda Watford din ta sha Manchester kwallo uku da daya. A bangaren La Liga kuwa a can kasar Spain a jiya Laraba an buga wasanni mako wasannin tsakiyar mako na sati na biyar inda kungiyoyin kwallon kafa suka fafata da dama Barcelona ta yi kunnen doki da Atlantico Madrid a gidanta yayin da Granada ta ta kashi a hannun Atletico da ci biyu da daya Real Sociedad kuwa ta lallata Las zai da ci biyu da ɗaya yayin da Celta Vigo ta samu nasara akan Sporting da ci biyu da ɗaya. Real Madrid kuwa ta buga kunnen doki ne a gidan tsakanin ta da Real. Wannan kunnen doki da Real Madrid dai ya hana ta daman karya tarihin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona wacce ta jero wasanni guda goma sha shida tana ci wanda ita ma Real din ta jero wasanni goma sha shida da ta ci wasan ta jiya zai kasance ita ce take kan gaba a tarihi inda ta ci wasa sha bakwai a jere kenan. ita ma barcelona ta taɓa wannan tarihin ne tun zamanin guardiola a yayin da ake ciki yanzu haka kungiyar ƙwallon kafa ta jero wasanni sha shida kamar inda barcelona ita ma ta yi har yanzu kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ita take rike da saman tebur na La Liga da maki sha uku da kwallaye sha uku yayin da sabila take binta a matsayi na biyu da maki sha ɗaya da kwallaye goma Barcelona kuwa ta fasko mataki na uku ne da maki goma da kwallaye sha hudu a yau kuma za a ta wasannin na la liga da suka rage suna za su karbi bakuncin espanyol deportivo la corona ko za su buga da liga yayin da valencia za su fafata da alaves ta lafiya.